sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. Shugabannin kasashen G7 masu karfin masana'antu sun shirya tsaf don rattaba hannu akan yarjejeniyar manyan kudurori da suka cimma a taron su a Kabis Bay. Yarjejeniyar da aka bayyana a matsayin abin tarihi wacce za ta sa kasashe su dage wajen ɗaukar matakan kare sake faruwar mummunan ta'ajin da aka samu sakamakon annobar coronavirus. sanarwar da aka cimma a konwal na kasar ingila ta tabbatar da buƙatar magance annobar coronavirus tun daga tushe a matsayi na duniya manufa ita ce takaita adadin lokacin da ake bukata wurin yaki da annoba ciki har da batun samar da rigakafi da aka rage zuwa ƙasa da kwanaki ɗari. shugabannin Birtaniya da Amurka da Kanada da Faransa da Jamus da Italy da kuma Japan na kungiyar kasashe masu karfin masana'antu da aka fi sani da G7 tare da shugabannin kasashen Koriya ta Kudu da Afirka ta Kudu da Australia suna cikin tattaunawar akan kiwon lafiyar duniya sai kuma Firaministan India Narendra Modi wanda ya halarci taron ta yanar gizo. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shi ma yana tare da shugabannin na duniya masu tattaunawa na kungiyar tarayyar turai sun ce tattaunawar da aka fara a ranar asabar a kan shirin nukiliyar iran komai na tafiya yadda ya kamata tattaunawar da ta rushe a shekarar 2018 yayin da amurka ta janye kanta a ciki manyan 'yan diflomasiyya daga china da jamus da faransa da rasha da kuma burtaniya sun kammala wata zabar sa'a guda da rabi tare da wakilan iran a wani otal a babban birnin kasar austria ana samun nasara amma tattaunawar na ƙara ƙaimi kana wasu batutuwa na nan yadda suke ciki har da batun yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a cimma in ji alan martin wakilin kungiyar tarayyar turai yana faɗa wa manema labarai a birnin vienna amurka ba ta shiga taron a hukumance ba wanda aka kaddamar a vienna a farkon wannan shekara amma dai gwamnatin joe biden ta bayyana sha'awarta na sake komawa cikin yarjejeniyar bisa sharaɗi cewa amurka za ta takaita takunkumai a kan tehran kana ita ma iran ɗin za ta koma ta yi biyayya ga abubuwa da ke kunshe a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi kashedi cewa dubun dubatar yara a yankin lardin tigiri a arewacin habasha suna cikin haɗarin rasa rayukansu daga cururuta masu alaƙa da yunwa da kuma tamowa saboda ƙungiyoyin ayyukan jin kai ba su samun damar isa da kayayyakin jin kai a yankin hukumomin majalisar ɗinkin duniyar da ƙungiyoyin jin kai masu zaman kansu ba su iya isa yankin tigiri da ya shafa ma da yaƙi duk da alkawarin da gwamnatin habasha ta yi cewa za su iya shiga yankin ba tare da samun matsala ba mai magana da yawun hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta unicef james elder ya faɗa wa manema labarai a geneva cewa yankin na gab da fadawa cikin yunwa ya kara da cewa tigiri zai huskanci matsalar da ba taɓa gani ba a cikin shekaru goma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce rukunin ma'aikatanta da asibitocin tafi da gidanka sun shirya tsab su shiga tigere su ba da kulawa amma bangarori masu yaƙi da juna sun hana musu shiga yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ƙarshe da sanyin safiyar jiya asabar 'yan algeria sun fara kada kuri'a a zaben wuri na 'yan majalisar dokoki bayan shekaru biyu da aka kwashe ana fama da fitintinu ko da yake masu fafutukar kafa demokuraɗiyya sun yi kira da a ƙauracewa zaben zaben majalisar dokokin shine na farko bayan da aka hambarar da shugaba abdulaziz bouteflika a shekarar 2019 bayan ya kwashe shekaru 20 yana mulkin kasar wanda ya fuskanci zanga-zanga akan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan yi da kuma danniya su ko jam'iyyu masu biyayya ga gwamnati sun yi kira ga jama'a da su ɗunguma rumfunan zaben da suka kira mafi muhimmanci wurin maido da zaman lafiya. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole. kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu shi suka nan dai a cikin wannan kasuwa na yan doya inda kuma ga jama'a ana nan ga ma shugabannin su a nan kasuwa ina tare da ɗaya daga cikin wannan shugaba ya suna malami. alhaji ibrahim Na shi kai ne kake shugaban wannan kasuwa naku na masu sana'ar doya kamar ya wannan kasuwa naku ke tafiya kasuwan mu dai na borno state wannan kasuwan doya farko dai doya nan dai ba a numushi a borno state a ma to so masu numuna doya daga benue state niger taraba adamawa state plateau nan ne muka samu doya yanzu daga mutuci nan da gara gani su tilerar nan da 12 taya so sai sa a kawo wani dai alhamdulillahi gaskiyar magana tallafi muke nema da gwamnati saboda bamu da karfi don tattalin arzikin nan mu nan baya can ya karye to amma muna tare da masu ruhu ashirin masu noma in ka ga kai abu na alheri damu da mai mutane ba za su yi taɓa manta da kai ba ga shekar kawai kamar wannan kaya da kuke samu na doya ku kan je na kuɗi ko kuma kawo muku ake yi eh dai da can da muna da zari za mu turo ƴaƴanmu mu kuma mu zo tare mu amma yanzu akwai masu zuwa kamar wani mai sunan haman zarin shi ne zai lalaba ya kawo wani din ma masu noma ne daga can da zari su su haɗa su kawo mana mu kuma mu sarrafa sai su kana ga lungu lungu sako sako sako doya a cikin gari nan dai hatkwatan mu ne aka aka ga muna akai bagarot akai muna garaji akai tasin bama mun da mai kai daga nan dai kana ga duk titin daga gaduwa muni muka sarrafa wasu kamar daga ina zuwa ina ake kawo waɗannan doya tun da ba a nomin shi a nan borno doya da ake kawo farko dai a plateau na biyu naija nasarawa adamawa benue state yi da aka samu doya yake na su ne wannan state guda taraba su ne guda shida a nan ne aka samu doya to ya sha'anin kasuwan yake ganin cewa kukan kawo ne daga wani kuma ku baza kayan ku rarraba masu saida ya kasuwa yake gudana kasuwan da yanzu a tattali mun da na gaya maka gaskiya yanzu kasuwa dai a cikin shi da hakuri ne da shi kawai to mun lallaba dai su mun suna rufe mana ashirin mu shiga da su kuma kamar nan kuma shiga mu karɓi duk yin jama'a mu tara mu ba su hakin su su kuma tare da su sai sake na amma kaso yana sun tallafi mu gaskiya don ba mu da karfin zariyan yanzu. kamar kai ne shugaban wannan ƙungiya kamar masu wannan sana'a naku za su kai nawa ne. a masu sana'a na mun ranka da sun kai dubu goma sha ɗaya eh, masu sarrafa masu kawwa da masu shiga da shi a gari da kuma wanda suka wuto fita da tilara su cika a takace har mu kai mushi mun kai dubu goma sha ɗaya a garin masu juya wannan harkar na da kasuwan doya. to kamar akwai wani matsaloli da kuke fuskanta ne wanda wannan hawan eh, tashin kaya. eh farashi dai wani lokaci kaga dai yanzu da season da muke matsalar da muka samu yanzu kaga season doya ne a yanzu amma yanzu daga august nan zaga a gurin nan ba za ka tayar da gunan haka har gurin za ka zo ka faka ma ba za ka samu ba don motar talatin arba'in gunda za a doya ma babu shi amma da yake duk da season ma amma alhamdulillah dai mun samu doya ba mu karcin shi ba yanzu shi zai lokacin shi ko kuma yanzu za a iya cewa ya yi tsada a wannan dai ya shi zai lokacin sadan shi kenan wannan kuma yanzu dai daga zuwa gaba dan watanni dan kamar august dai zaka sabon doya ya fara shiga kenan shi kenan shi tafiya kuma shi ya sa kin da muke ciki kenan alhamdulillah to kamar wani kira zaka yi wa gwamnati dan ta taimaka muku musamman ma game da irin yadda kuke gudanar da sana'an ku yanzu haka mai girma gwamnatin gaskiya mai girma ba gwamnati borno state iya kokarin da yake kan talakawa muna fata dai mu din mu yan doya mu kai kokon mu dai kare mun ta domin da yake wa an su kasuwa dai mun sani iya tallafa kasuwa a yi nan jari irin wana. Mu ɗin ma mu mika kokon mu dai da ba murya ya dube mu da idon rahama saboda ba abin da na gwamnatin ce a zama muna gaso da nan biyu ga gwamnati da rai da rana muna tare da gwamnati. Shi mu dai na fatan cewa dai ba za a manta da mu a talafa mana saboda ba mu da zare gaskiya. Ah, ga kuma da wani malami da shi ke zuwa ya kawo kayan shi da kasuwa sannan zo sai da a wannan kasuwa ya suna malami sunan hamman buba amma na kiran da coach to ganin cewa kai kake zuwa ka kawo kaya kamar daga zuwa ina kake kawo wannan kaya muna zuwa taraba muna zuwa plateau muna zuwa benue muna zuwa nasara duk muna zuwa mu je mu kawo doya din duk wannan wuraren muna zuwa mu je mu kawo su insha Allah to ku ce kamar ya kuke samun waɗannan kaya eh to yadda muke samun kanan kamar lokaci yana bin season to season ne kamar yadda ya ce maka a wannan lokacin yana tsada amma in an zo kamar august september october haka din ana samun sauki su amma kamar yanzu haka nan yana da tsada sosai a mota kuke kawo nan kayan ko kuma sai a kuke shigo da shi a mota muke zuwa da su to yayin nan hanya ganin cewa wani lokacin akwai hatsari haka hanya da sauransu ya nan wannan hanya ba ku a fargaba eh to gaskiya fargaba kan akwai amma ka san komai daga wajen ubangiji ne ba yadda mutum zai yin ba Allah ne ya kaddara abin da zai faru da shi ba amma fargaba kan hakika akwai fargaba kuma kama daga zuwa Fatiskun zuwa kasan nan shine nan ne ake fargaba gaba da amma kuma kasan Allah ne ke kaddara komai kai kake zuwa ka kawo wannan kuma ka kan bi wannan hanya akwai lokacin da hanyar nan yi zafi wadda wani lokaci yan kasuwa ba sa son bi kamar kun taba fuskantar irin wannan matsaloli na tsaro eh gaskiya muna fuskanta amma nikan sha nikan alhamdulillah Allah na gode mishi ban taba faruwa da wannan ban taba haduwa ta da irin wannan ba amma wasu mutane suna magana suna fuskanta eh, wani al'amari ma abun da yake damu in har ma ka tashi daga Bauchi zaka zo kamar karfe hudu zaka ga an kulle gari kana kokari ka shiga Maiduguri nan zaka ga an kulle gari karfe hudu da rabi zaka je ka kwana a Binishan to wannan kaga muna kaluban muna eh, kalubantan wannan sosai abun yana damin mu su ce kulle kofar eh to mutane da suna ce sojoji kuma ana ce akwai boko haram meme da sauransu to duk haka din ne yake kasancewa to ganin cewa an kulle kofa ba ka ne kuma an sake sa ku cikin hatsari ganin kun kwaso kayan ku kun zo na kun zo har bakin gari a kulle eh to wannan haka din ya zaka me zaka ya ka ja da gwamnati ne duk abin da gwamnati ya fara shi zaka amfani da shi mutum bai da karfi ikon da zai zai abin da kan shi duk abin da gwamnati ya fara haka za a iko da shi amma a so samu ne gaskiya ya kamata a daga mana lokaci kamar shida zuwa bakwai haka a bar gari don za mu ji daɗin haka fi sabi wa rasul don mun tashi daga nesa daga benin wani tafiyan kwana biyu kwana uku a hanya sai ka zo dab za ka shiga maiduguri an rufe gate na shiga sai ka sake kwana to wannan ɗin duka fargaban ne amma ba yadda za mu yi mu don daraja annabi mun gode a gani kuma da wani wadda shi ma shi ke noman doyan shi da kansa ya suna malamin bauchi christopher a malam kristoba kai kake wannan noman doya kai kake noma a jiha sai warin gane ko kuma in ka noma kake kawa ka saida eh ana noma na mutane su zo su saye kuma mu ma muna kawa a garin maiduguri nan to maiduguri kadai kake kawa ko kuma akwai wasu sassa arewacin najeriya ke kai doya ko ina ma muna kawa amma mun fi so mu zo maiduguri saboda za mu samu kudi a kan doya wannan ne wato kun fi kasuwa ke na maiduguri eh maiduguri yana da kasuwa mai kyau shine muna zuwa maiduguri kan mutanen maiduguri suna cin doya ke yin sosai sosai ma suna cin doya. To wani doyan kala kala nawa ne kuke noma ne? Muna noma farin doya da yanan sakata. Eh duka ne muna noma. Wanne ne farin doya ne da sakata? Eh farin doya shine yana kira yam. Eh ah, sakata shine yana kira wata yam. Eh to bambancin su akwai bambancin kuɗi ne wurin su aka? Eh farin doya ya fi kuɗi da hmm. wata yam ne. Ya fi wata yam kuɗi? Eh ya fi wata yam eh, kuɗi. Ganin cewa kana wannan noma kakan noma a shekara ne ko kuma wata shida shida ne ko ya kuke noma wannan a eh, shekara ne muna yin noma doya wannan eh. ko kuka noma ina kuke tarawa muna tarawa a gida eh, mu zo da shi kasuwa mu sayar da shi akwai mutane da suna zuwa a gare mu mu siya mu ma mun cire doya mun tara sai mu zo da shi inda yana sayar da shi kudin darija an kun fita da shi kasuwa banda Borno maiduguri kenan idan kuma kuke kai kasuwa muna kaiwa kano muna kaiwa gombe muna kaiwa potosko ko ina ne muna kaiwa ko wanda suna kaiwa a can kasan yamuri kuma kamar lagos port harcourt abba ko ina ma na kaiwa duwa ya kuma kasuwar naku take tafiya yanzu kasuwa alhamdulillah eh, muna sayar da doya inda muna so dai ga wani malami kuma da rattar da anan shi ma ya zo wannan kasuwar na doya ya suna malami Ahmad Ibrahim. Na kai ka zo sayan doya ne ko? Eh, ina zuwa ina sayan jin je mutane a cikin gari. kai zuwa kake ka saida? Eh a cikin gari ba. Ya kake saida naka? Eh ina sayarwa a farashi mai rahusa da mutane sukan iya samu a daidai farashi. Kana da matsuguni ne ko kana tura? Ina da matsuguni da nake wan aje mutane zo siya. Kamar rumfa ko kuma in ce shago haka. Eh, yanzu ka zo sara ne saboda ka je ka kasa ma jama'a. Kamar shekara nawa kana wannan harka? Ya kai shekara sha biyar. na'am kuma na cikin garin Maiduguri kake a cikin garin Maiduguri nake na'am zuwa kai Maiduguri kuma kai dan cikin anan aka haife ni a Maiduguri kuma kana wannan harka sosai to ya sha'anin haka yake na kasuwa ah, harka dai alhamdulillah sai dai kawai ah, abubuwa daya biyu da bara rasa ba kaman na sha'anin hmm. kasuwa yanzu hmm. saboda yanayin eh, na rayuwa da muke cikin yanzu misali a Borno State zan ce ko in ce in Maiduguri hmm. ko ba ka ba saboda wannan insecurity da ya dawo mutane da yawa wanda suke so su sayi wannan abun mutane masu amfana da shi kenan suna so su sayi wannan abun amma saboda ba da kuɗi saboda sun rasa su da su haka suna gani ba su siya ba mm. so ga muna fuskantar wannan challenge amma duk da haka do alhamdulillah dai mutane suna participating suna siya alhamdulillah wani kira za ka yi wa gwamnati don ta taimaka maka wajen bunƙasa harkokin musamman ku masu kananan eh, sana'o'i haka tun da ku ba jin lauli bane ku masu siyar da ku siyar ya eh, to alhamdulillah eh, misali a ce gwamnatin Borno State tana iya kokarin ta don tabbatar da mutane cikin garin nan sun samu ci gaba a fannin kasuwanci tana iya tana yin wasu program don tallafa mutane ko ba haka ba kuma muna ƙara kira ga gwamna musamman gwamnatin Borno State ta zo ta tallafa amma kasuwanci especially mu da muke zuwa mu siya mu wa jama'a saboda idan ta tallafa mana da ah, da kamar kuɗi haka mm. idan ta tallafa mana za mu siya wannan kayan dewa yawa da mutanen gari saboda idan muka sai da su ma mutanen gari za su samu farashi mai rahusa wanda kowa wanda yake da ra'ayin sayan wani abu ganin wani abu ya bunkasa shi ma zai samu amfana da wani abu eh. Allah ya taimaka amin Allah kuma ya sa kasuwa ya bunkasa na gode kwarai da gaske shirin BOA Hausa kasuwa akai miki ne kasuwa a kasuwa Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. sarki wato littafin karin magana daga sura goma sha shida a ishirin da biyar kowane mutum na da irin muradinsa kowane mutum na irin fahimtarsa da yadda yake gane yanayin rayuwa To amma Ubangiji Allah na magana da cewa akwai hanyar da kowane mutum ya doka daidai fahimtarsa daidai kuma gurgudu ne. Yana zuwa kan hanyar nan da kirki kwai ne mai kyau, amma in an bi ta a hankali zuwa ga karshen ta za a kai ga halaka. Wato da ido mutuka mutum ya dauki hanyar ko da hanya ne ko ta hanyar nema abin duniya ko ta addini ne ko ta mu'amala ne ko na ta zamantakewa ne sai ga mutum yana wasu abubuwa da ba daidai amma bai san ba daidai ba ne amma sai dai kai ga kuri a karin gane to kafin wanke hula ta kai mu dare hanyar da mu yan Najeriya muka doka da ba a samu cikakken zaman lafiya ko dawamin zaman lafiya to mu bar wannan hanyar da ake rigima a kasan mu mu koma ga Allah Ubangiji ta wurin tuba da tsoronsa da kuma kaunan juna mu tashi kada mafitanmu shugabanni su yi adalci ga talakawa talakawa su yi adalci ga shugabanni shi ne hanyar mai kyau mafi fifi ga ɗan arewa kuma mafi fifi ga 'yan najeriya shi ne mafitanmu a koma ga allah a tuba allah shi ba mu zaman lafiya a najeriya da fahimtar juna da cin gaban kasanmu na gode allah saka da alheri. Madalla Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu magana ne akan karaya da kuma yadda za a kula da karaya wato fracture and fracture management a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu da ke aiki a asibitin koyarwa na Barau Dikko da ke Kaduna. To likita barka da wannan lokaci. Barka dai, barkan mu kuma da warhaka. To likita masu sauraron mu ma za su so su ji ƙarin bayani akan karaya. Karaya abu ne wanda ba shi da sarkaki ana nufin cewa idan wani bangare ko wani kashi na jikin dan adam ya samu kariya. Dan kashi suna nan akwai kashi akwai kuma gaba. To idan gurin da ba gaba ba ne ya karye aka samu discontinuity in shi a turance to shi abin ake nufi da karaya kenan. Discontinuity ne a wannan kashi abin da dai a takaice ake nufi da karaya kenan menene ma alamomin karaya in aka ce mutum ya samu karaya akwai alamomi da mutum zai iya gani na farko kusan ga yawancin lokaci karaya yakan zama a bayyane idan ka ga gawuri da kasan cewa nan gurin akwai kashi sai ka ga gurin gaba daya kashin ko ya fito in kamar an samu karaya wanda yake bude mutumin da yake gurin ko kuma wanda abin ya shafa zai ga gashi kashin shi daya ya gefe daya ya gefe a inda ya saba gani ba wannan a bayyane yake to amma wasu lokaci aka samu na farko shine akwai zafi mutum zai ji ciwo a wannan gurin da ya samu karyar wannan shine abu na farko da mutum zai fara samu na biyu zai samu karkacewa na shi kashin da aka samu karyar abin da muke ce mishi deformity gaban da ya samu karyar zai karkace ba zai kwanta ba a inda ya saba kwanciya ba kamar a kafa ne zaka ga kafan ya yi gefe ba inda ya kamata a ce ya yi gefe ba abin da muke ce mishi deformity kenan na uku kuma idan mutum ya samu karya to ba zai iya kamar a ce tsayuwa a wannan gaba ko kuma tafiya ya yi amfani da wannan gaba wanda aka samu karya aka yi ba suwaye ma suka fi samun karaya musamman ma mu za mu ga kamar jarirai za a ce ai kashin su bai yi karfi ba mu da ba likitoci ba za mu ce ai jariri in aka mishi wani rikon da ma bai kamata ba zai iya karyewa tabbas kamar abin da kika faɗa cewa ga jarirai za iya yiwuwa kashin su bai yi karfi ba amma kuma ba mu ɗaukan su a matsayin su ne suka fi samun karya ko kuma yara su suka fi samun karya karaya yawanci ya fi ne a maza in ka haɗa shi da mata wannan zai iya yiwuwa saboda shi namiji kaga kulli yana kan hanya yana fita ba a gida yake ba sannan kuma in ka duba wasu ma kalan sana'ansu yakan sa su samu karaya na biyu kuma an fi samun karaya a mutane waɗanda suke matasa masu shekaru kamar abin da shafi zuwa shekara kamar goma sha biyar har zuwa abin da kai kusan shekara arba'in da biyar saboda waɗannan mutane su ne masu abin da muke ce musu risky lifestyles saboda sana'ansu wasu a cikinsu 'yan acaɓa ne wasu su drivers ne na motoci wasu su yan kwallo ne wasu su dai ne kuma wasu ma kawai dai kamar yadda na faɗa na ce suna fita mutum yana tafiya a hanya zai iya samu wani abu da zai kawo mishi karaya ana samun karaya ma a mata amma in ka haɗa shi da na maza da na mata zaka ga gaskiya maza sun fi samun karaya fiye da mata sa'annan kuma zaka ga cewa matasa sun fi samun karaya fiye da tsofaffi da kuma ƙananan yara saboda su ƙananan yara kamar jirajirai da kika yi magana aikin ga kula da su ake yi a hannu ba lalle a samu karya ba duk da dai kuma in aka in ba rike su da kyau ba kashin su bai yi kwari ba sosai za su iya karyewa su kuma dattijo za ka ga ai in ma dan kwalle ne ya ritaya in ma yana sana'a za ka ga sana'an shi ba abin da ya shafi irin wannan bane idan mutum ya karye me abu na farko da ya kamata a yi masa kafin ma a garzaya da shi asibiti misali in a gida ne tsautsayin karayar ta same shi ah, wannan shine ake ce mishi kamar face aid da ake fara yi yawanci shi abin da zai jawo kashin mutum dan adam yana da kwari sosai sosai sosai wato abin da zai karya kashin dan adam ba karamin abu bane sai abu ne wanda impact din mai yawa ne sosai kafin zai iya kawo karya ma kashin dan adam so don haka shi karya so da yawa bai zuwa shi kadai yakan zo tare da wasu kuma injuries a wasu bangarori na jiki na dan adam amma idan karyan ya zo a matsayin shi na shi kadai karya to na farko akwai abin da mutanen mu suka saba yi haka kamar a samu katon a dan sassaka a rafin kafan saboda saboda kar a ɗauke shi bangare bangare ana so a ɗauke shi kamar in a hole gaba ɗaya kafan so akan sa katan nan katan nan wasu ko kuma su samu tabarma a ɗaure kafan gaba ɗaya a wannan wannan yana da kyau sosai muna ce mishi splintage saboda yakan ɗan rage ciwo da raɗaɗi wanda mutum zai ji kafin a kai shi ga asibiti wannan yana da amfani. Misali a banɗaki ko kuma a matakala akan samu tsautsayi haka mutum ya zame haka ya faɗi ko ya karye a hannu ko kafa a gida kenan to kaga za a iya cewa wannan karyar ta zo ne ita kaɗai. To irin wannan yanayi farko in aka ga gurin da aka ga alamun inda mutum ya karye kamar inda na yi bayani na ce alamun inda mutum ya karye yawanci da yawan mutane an sani ana gani za a ce kai wannan daga gani ya karye ne saboda wannan deformity da na yi bayani to in aka ga haka yana da kyau a sa shi wannan wannan kamar carton splintage din ko kuma a samu wani dan ko dan tabarma ko wani dan abu a samu a dauke shi da wannan gaba da ya karye a gaba ɗayan takar a dinga yawan motsi da ita saboda a rage mishi raɗaɗi har a kawo shi zuwa ga asibiti to likita likita yaya ake kula da wanda ya karye kula ga wanda ya karye yana da amfani a kawo shi ga asibiti kamar inda na faɗa miki cewa karaya mafi yawan karya da yake faruwa yakan faru ne akan hanya ba kamar a gida ba inda kika yi bayani yakan faru ne akan hanya saboda idan kika ɗauka za ki ga da yawan karya yakan zo ne ga mutane saboda yanzu karya ya karu sosai yawan samun karaya ya karu sosai a wannan al'umma namu yanzu saboda da farko kika gani za ki ga da yawan mutane ana da acaba kuma ana gudu ba tare da bin ka'idan wannan tuki ba sa wasu suna nan akan motoci suna gudu ba tare da bin ka'idan hanya ba sa'annan kuma tituna sun yi yawa yawan abin hawa sun yi yawa to su ma suna kawo yawan karya haka sannan kuma in kika ɗauka kuma yanzu kamar wannan rashin tsaro bangare na rashin tsaro haka yanzu zaki ga yau ki ji cewa an kai attack wannan gari attack wancan gari haka ne to akan yi harbe-harbe wasu lokaci daga cikin harbe harbe nan da aka yi yakan kawo an aka yi harbi kuma ya shafi kashi to yakan kawo karya to zaki ga yawanci yanzu masu samun samun karaya suna da yawa sosai sosai a al'umma to misali likita idan mutum ya karye ne a gida ba wai wani abu bane ya sa misali kamar yadda na bada misali ko a matakala irin ta cikin gida haka ko a bayi mutum yana wanka duk akan iya samun wannan tsautsayin mutum ya zame ya faɗi ya karye yanzu in an kawo shi asibiti idan dai ba wani ciwon karayan ne kawai in likitoci suka masa abin da za su masa misali zai kwanta ne asibiti ko gida zai tafi ya danganta da karayan kamar bayani da na ɗauko shi mutum aka kawo shi asibiti daga karaya farko in ka kai shi asibiti kuma babban asibiti ne sukan fara duba sukan fara mishi abin da ake ce mishi resuscitation haka nan a tabbatar da cewa shi mutumin akwai wasu abubuwa da za su iya sawa ya rasa rayuwar shi wa'anda ya shafi hanyar numfashin shi lafiya lau eh, shi ita kanta numfashin da yake yi lafiya lau kin gane kuma bai zubar da jini sosai ba in aka tabbatar da wa'annan da sauran abubuwa aka tabbatar cewa lafiya lau akan garzaya ta me za a mishi to farko a asibiti idan aka duba ana fara ba mutum saboda karya yana zuwa da ciwo kamar yadda na faɗa miki ana fara bashi magunguna da za su taimaka su rage mishi wannan raɗaɗi na ciwo idan akwai wani miki a gurin karya to aka zo shi ma a duba shi in ya shafi a wanke mikin ne in kuma ya shafi a ɗinke mikin ne wurin da ya shafi ɗinki ne da shauran abubuwa shi ma za a yi haka kafin a kai ga gani in an tabbatar da inda karyan yake to in kuma sai an je an yi hoto yana daga cikin abu farko wanda yake bambanta tsakanin shi karaya inda ake jinyan karaya a asibiti da kuma inda ake jinyan karaya namu a gargajiyance a asibiti ana yi hoto a ga ina ne karayan yake kuma wani kashi ne ya karye yaya karayan yake me matsalan da aka samu na karayan hakanan to shine abin da ake yi to duk waɗannan abubuwan da na miki bayani da hoton da komai shine wannan hoton ne da sauran bayanai da ya shafi shi maras lafiya zai nuna cewa da kuma ina ne karayan ya faru saboda karaya na bangarori na jiki sun bambanta daban-daban ban da aka samu na hannu ya bambanta da karayan da za a samu na cinya ya bambanta da cewa ko an samu kare da ya shafi eh, west kunkumi ko kuma kare eh, ko wani bangare na jiki to shine zai ce ko a gida ne wannan mutumin zai zauna ko za a mishi aikin da za a mishi ne a asibiti a ce ya tafi gida ko kuma a'a za a ce wannan dole sai ya zauna a asibiti to misali idan aka gano cewa abin ya zo da sauki in aka masa abin da za a masa aka dan daddaure wajen zai koma gida ne wace irin kulawa ya kamata a bashi a gida misali yan uwa wanda suke jinyar shi idan an duba an zo ya zo asibiti aka duba aka ga cewa wannan karaya ne wanda insha Allahu babu damuwa zai iya za a sami shi abubuwan da za a sami shi a stabilizing gurin da karayan yake saboda yana daga cikin abun da muke yi a gyara kashin ya hau daidai da daidai bayan an gani a hoto a duba to farko a asibiti ana sami shi abin da muke ce mishi na farko saboda shi karen yakan dan zo da kaman kumburi na sauran abubuwa da suka sha. shafi sokan jiki da kuma fatan da yake gura abin da muke ce mishi inflammation to mukan sa mishi abin da ake ce mishi back slap a dan fara rike bangare na jikin a bada kaman kwana biyu zuwa uku saboda wayannan kumburin inflammation din su dan sauka kafin a kai ga abin da za a sa mishi in cast ne a casting gaba daya to kai bayanin cewa ba a buƙatar ma wanda ya karye ya zauna waje ɗaya ana buƙatar ya motsa jikinsa idan karayar ta same shi a hannu ne me ya kamata ya yi ba ina nufin ya motsa hannun da akwai karayan ba ko kuma ya motsa kafan da akwai kare akwai inda in ma aka daure hannun ba lallai iya motsa shi inda wannan ba amma akwai motsawa kamar in a hannu ne yana dunkula hannun shi yana sakewa wannan yana saka su wa'annan sokan jiki na da ke suke jikin hannu su zama suna aiki hakanan ko a kafa ne eh, yana kokarin ya dan mummotsa jikin kafan nashi ba tare da ya zauna a guri ɗaya ba to masu sauraron mu kada da ya kusha afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka inda muke tattauna tattaunawa da kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu kuma wato muna tattaunawa ne akan karaya da kuma yadda ma za a yi a kula da karaya amma kash alatilas a nan za mu dasa aya sai a biyo mu a sati na gaba domin jin irin kulawar da ake baiwa ita kanta karayar da kuma ma shin wani kashi ne ya fi karyewa a jikin mutum da dai sauran bayanai a madadin shi likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.